Sanarwar da rundunar mayakan ƙasar Mali wato fama ta bayar a kafar talabijin mallakar gwamnati ORTM na cewa dakarun tsaron ƙasar da takwarorinsu na Burkina Faso a ƙarƙashin yarjejeniyar da ke tsakanin ƙasashen IOS sun kaddamar da ayyukan kakaba na haɗin gwiwa a jiya talata talatin ga watan Yulin 2024 ta hanyar amfani da jiragen sama a kewayen ƙauyen Tinzawatan. da zumar kare al'ummomi da dukiyoyinsu daga ta'asar da haɗakar ƙungiyoyin ta'addanci ke tafkawa kan 'yan ƙasar Mali. Matakin da ya bada damar wargaza ma'ajiyar makamai da sauran kayayyaki da lalata motoci da dama. Saboda haka rundunar fama ta buƙaci jama'a ta ƙauracewa wuraren da 'yan ta'adda suka kafa sansani in ji wannan sanarwa. Ita major general des armées invite la population civile dans le secteur à se tenir à distance watan da ke kusa da iyakar Mali da Algeria nan ne wasu sojojin Mali da 'yan rakiyarsu na kamfanin Wagner suka rasu a ranar Lahadi 28 ga watan Yuli a yayin wani kazamun faɗan da suka kafsa da 'yan awaren ƙungiyar CSP na arewacin Mali. Mafari kenan hukumomin ƙasar suka tura jirage da nufin shan fansa, kamar yadda wani mazaunin yankin da bai so a ambaci sunansa ba ya bayyana ta wayar telefon. La bataille a pris fin le dimanche. Le calme a regagné le, Ya ce bayan fada ya kammala a ranar Lahadi ganin yadda ƙura ta lafa 'yan kasuwa da masu ayyukan haƙar zinare da masu ayyukan haƙar zinare suka koma kan aikinsu a mahaƙar Tinzawatan. Kwatsam a jiya da yamma jirgi maras matuƙi ya fara shawagi a take ya shiga ɓarin wuta kan mutanen da ke nan da sauran waɗanda ke shirin ɗagawa a motoci. ya e yi turwaliye. Wannan lamari ya rutsa da wasu 'yan nishar da 'yan Najeriya da 'yan Chadi masu haƙar zinare, in ji waɗanda abin ya wakana a kan idansu. Sun tabbatar da cewa an samu asarar rayuka yayin da wasu da dama suka ji rauni, ko da yake kawo yanzu ba wasu takamaiman alƙaluma a kai. Waɗanda muka zanta da su sun buƙaci hukumomi akan buƙatar aike masu ɗauki. abin da aka halbo da an kakashe mutanen wata gawon ma baka san ma ko taka ce ko ba taka ba diga al'umma nan wurin kwakwanci, akwai mutanen Nijar akwai na Najeriya jiya ana cikin hawan motocin ne nan wurin aka halbo wannan abin motocin ta sun watsi domin Allah muna neman gwamnati ta taimako mana da abun hawa wanda za mu samu fita daga cikin kasan nan kenan mu da bamu ji bamu gani ba bai kamata abin ya zo ya shafi mu ba muna roƙon gwamnati ko ta dakatar da waɗannan ha fitar da mutanen Nijar da Allah a taimaka mana muna roƙon gwamnati ta kawo mana ɗauki da wuri. Wata majiya a ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar Nijar ta bayyana cewa hukumomi na bin diddigin lamarin saboda haka ne ma aka umarci 'yan ƙasar su dakatar da kai da kawo a yankin. Sannan an buƙaci su taru a wani wurin musamman da aka keɓe kafin a nan gaba a fara kwashe su zuwa gida. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.